wannan fareti ko dai fili na sojoji da kungiyoyin furar fulla ya zuwa kasashe mambobin sai da yawo duka a gaban shugaban kasa na Isu Muhammadu albarkacin sallar da Nijar ta zama jamhuriya karo na hamsin da bakwai da aka raɗa ma suna maraɗi kwalliya. To wai ko bayan tattalin arziki da dai sauransu na irin ci gaba aka samu a cikin harkokin demokaradiyya Malam Abdurrahman Kuli ya min nazari akan haka. A huska siyasa da daga shekara dubu da dari tara da gomiya tara da ɗaya zuwa da biyu mun samu mun shiga cikin abin da ake cema rejim multipartisan inda aka ba kowa dama eh, ya kirkiro kungiyar siyasa shi kuma bisa kan wannan fannin ci gaba a Niger yau an muna yace akwai kundin zabe kundin mulki biyu sun samu karbuwa ga jama'a shine constitution ta sankem republic wadda ta sake ta barwa yan shugaban kasa ya yi manda guda biyu ciki wannan sallah dai ya tasa an kawanta birnin maradi a waɗansu wurare ga malam Sani na pnds tarayya gani dai ne kowa ya gani ba wanda ya taɓa mafarkin cewa maradi ta koma haka yadda shugabannin mu na ƙasa suka ɗauki matakai suka zuba zunzurutun kuɗi aka yi waɗannan ayyuka waɗanda tun da ƙasar nan ta zama jamhuriya ba wanda ya taɓa yin irin su a cikin nan amma su kuma talaka mazauna ungoyi a cikin lugu sun bayyana cewa fuskar gari ce kaɗai aka gyara to lalle dai kwalliya ma ni mu dai bisa babban titi mu ga ana shi mu dai kasuwa tsohuwa ga tana an ta da mutanen bisa babban hanya kadai da can ungoyi wa'anda dama suna da kwalle su nan kadai kwalle ta yi kenan mu cikin ƙananan ungoyi inda ya kamata a yi pave dan a gyara hanya da wasu kwalbati kwalbati su ne matsaloli wanda suka yi shawar talaka maradi an ta bada wasu katakwarar har yanzu dai da saura to ba mu sani wa wanga aiki idan ya kare haka za su dakata ko kuma ci gaba ne za a yi da shi kiran da ke gare mu bisa mahukumomi dan Allah wanga aiki da suka dauko na maradi kwalliya ya zamanto sun samu sun ida mu shi saboda garin mu ya haskaka a dangin wasanni daban-daban maradi ta taka rawar gani a wajen wasannin raya al'adu shina malam usman musa shi ya tabbatar da haka abu hudu waɗanda an ka ce za a kwamɓala bisa gare su to maraɗi ta hito bisa ga uku jihar maradi ta samu miliyan biyu da jikka ɗari hudu ka gani wasu jihohi sun zo ba su samu komi ba sai kuma magana ta ɗauka hankalin jama'a ita ce ta juyin mulki da bai ci nasara ba da mutane ke bayyana cewa ba su buƙatar juyi mulki wannan lokaci ni a matsayina na da Nijar na yi mamakin don rashin kishi a lokacin da muke fama da 'yan Boko Haram su su ce a lokacin nan ne za su wani tada hankali. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga maraɗi a jamhuriyar Nijar.